matan da ba sa son kishiya to ke da ba kya son kishiya baki san tasowanki maybe mamanki ba ita kadai ba ce ko kuma tasowanki kin gari kaf cikin family din ku ce wai babu wanda yake da mata biyu zuwa hudu wannan ƙarya ne amma ke ki ce baki yadda ki zauna da kishiya ba saboda me ita kishiya fa da za ki gane abokiyar zamaci ce za ku zauna ku yi shawara abin da za ta miki wata rana idan abin taimako ya tashi a gare ki dan uwanki ba zai miki ba saboda shi dan uwanki yana nesa kan ya zo ya taimaka miki kishiya ta taimaka miki idan da zaman mutunci idan kuma babu kowa ta kansa yake amma kake kuskure wai mijinki zai yi awai ki ce ba ki yarda ba saboda ke uwanki ba ita kadai ba ce akwai masu furta haka aini ta na ta suna ga uwa ta ita kadai ce to gaskiya ku daina irin wannan abu idan namiji ya nuna zan yi aure allah ya baka sa'a kowa da halinta za ta zauna idan ta zo idan har kika hali mai kyau a gare shi gina yi bari na bari sai ki ga amarya ce amma kin fita farin jini amma mutane suna nuna ai idan kishiya ta zo za a dinga mata abin da ni ba a yi mun ba a'a ki sani ko me za a yi mata ba ta kai ga ke uwar gida ba saboda ita kishiya da ma za ka gane ita kishiya ba wai wani abu in zafi ba ce saboda idan ta zo kowace da halinta kuma kowace da iya karkarin abin da ce ai idan ta zo za ta kwace miki miji to nan ba haka yake ba idan har kishiya ta zo kama ta uwar gida ke uwar gida ki kama ta ki riƙe shi karan kanshi majin zai dinka jin daɗin ki ba wai a ce idan kishiya ya zo kina nuna mata kishi kishi an san kishi wannan ne don gaskiya duk macen da bata da kishi bata cika mace ba amma ka san irin kishin da za ka yi ba wai kowane kishi ya shiga ranka ka ce kai za ka yi ba ko ka je gurin boka a hauka ta kishiyarka ko ka ce kishiyarka a yi abin da mijin zai daina shiga ɗakinta ko kuma a yi wani abin dai da bai kamata ba to gaskiya mata ku daina irin wannan abu gaskiya don ba shi da kyau